a zaman farko da ya gabata mun karanto gabatarwar al'imamun nawawi muna gab da karkare ta kuma lokaci ya halinsa dama lokacin namu minti talatin ne ko kuma minti ashirin da tara mun tsaya a gabar da malamin yake cewa wasu azkuruha mahrufatal liyas liyashula hifbuha wa ya'umma al-intifa'u biha insha Allah ta'ala ثم أتبعها بباب في ضبط ما خفي من ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة يتشكم وإن حديثي daga cikin sharaɗi na na tashi ambatansu ba zan ambaci isnadinsu ba isnad ne jerin gwanan mazajen da suke rawaito maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko tabbatarwarsa silsilatul rijal al muwassilati ila almatn kamar ka ce misali حدثنا يحيى بن يحيى الليفي قال حدثنا مالك an nafi'in an ibn shihabin az-zuhri ko kuma an nafi'in an ibn umara radiyallahu anhuma sai kuma a faɗi hadisin kaga bisa sanadin nan yazo a cikin muwadda bayan ya kawo shi sai ya ce albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa yace to in na tashi ambata maka hadisan ba zan kawo wannan ba me yasa dan gudun kada yayi tsaho ba wai dan cewa ba su da asani din ba wanda matsalan nan ta asani da 'yan uwa masu albarka za mu ga yana cikin baiwar da Allah ya wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya azurta su da ilimin hadisi ilimin tantancewa wadda take tamkar rariya ce da za ta tace ta baka asalin sinadarin garin da kake bukata amma abin da ya shafi datti da tsaki da kwari duk sai ta da su ba kawai mutum zai zo ya karkace bai ce annabi sallam ya ce malamai sai sun tambayi sun ce a gabanka ya faɗa ko ku kai ma wani kaji ya faɗa in a gabanka ya faɗa sai ka faɗa in kuma wani kaji ya faɗa to sai ka kawo wannan wanin shi kuma wannan wanin sai a zo a baje shi a fefe a ga yana da cikakkiyar amana maganar ya kiyaye ta yadda ya dace babu wani abu da yake su sukan sa bangaren adalarsa da maganar babti da sauransu to anan saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wasa bane danganta magana gare shi ba ƙaramin lamari ba ne shi sa muka ga a wasu matakai na rayuwa kamar lokacin sai na umar radiyallahu an ka ce ma ɗin a gabanka ya faɗa sai ka kawo hujja sai ka kawo shaida in ba ka ba jikinka ya gaya maka saboda kada 'yan ta'adda 'yan taratsi su dinga raba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗa ba kuma za mu ga tsantseni irin na sahabbai idan suka kawo magana sai su ce au nahwa ma qal au mithla ma qal qariban mimma qal ko dai kamar yadda ya faɗa ko kwatankwacin yadda ya faɗa ko kusa da yadda ya faɗa <coughs> alhamdulillah yahdikum Allah wa dan gudun kada mutane su faɗa cikin ƙarya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun san ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar ƙarya ne ga wani domin wanda ya yi wa annabi sallallahu ƙarya da gangan to wuta zai shiga kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa kamar yadda hadisan suke a cikin sahihu muslim da haka malam ya ce, alhamdulillah yarhamukum yatikum Allah subhanahu malam yace zai yi wannan ne domin kiyaye su ya daɗa yin sauƙi. kuma amfanin ya zama gamamme da izinin Allah wannan yana nuna maka kyakkyawar wato zuciyar malam cewa manufar da ta saye wannan shine don isar da saƙon Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don ya zamto al'umma ta amfana da wannan ƙoƙari kuma babu shakka al'umma tana cikin tsananin buƙatar wannan ƙoƙari ya ce daga nan kuma zan kawo wasu babuka ko babi wanda shi a ciki zan yi bayanin me ake nufi da wannan lafuzza ɗin da suka zo a cikin hadisin tafsirul gharib kenan mala ya ce ya kamata ga duk wanda yake da kwaɗayin ya je lahira lami lafiya lalle ya san wannan hadisai ba kawai mujarradin sani ba ya fahimci abin da suka kunsa kuma ya aiki da su mala ya ce domin sun kunshi muhimman bayanai da muka wanda ta hanyar ne za ka samu yin kyakkyawar da'a ga Allah jalla wa'ala ya ce kuma a fili abin yake ga duk wanda ya yi tuntuntuni ya kalle su kallo na basira ya ce ga Allah na dogara gare shi nake miƙa lamarina gare shi na jingina kuma yabo da kirari da godiya duka shi ya cancance su kuma duk ni'imomin da wato muka gan mu tare da su to daga gare shi ne wanda daga cikin ni'imomin ni'imar koyo da koyarwa kuma gare shi ne Allah jalla wa'ala muke neman ya mana gamo da katar kuma sannan ya ba mu kariya ka ji maganganu masu daɗi maganganu na malamai na Allah Allah jalla wa'ala ya sa masa amizani, kuma ya ji kansa da rahma sai dai 'yan uwa masu albarka wannan ita ce ƙarshen muƙaddimar da al'imamun nawawi yayi to amma a can baya na ce kamar akwai 'yan wasu wurare da na ga malamai suna yin tambihi suna jan hankali suna cewa dama kowa ana iya ɗaukan abin da ya faɗa kuma ana iya ban masa ana iya cewa akwai matsala a nan gurin kamar yadda dai muka ji malamai ɗin suna faɗa ba don cewa mun isa mu ci gyaransa ba al'imam al'allama al-bahar al’imamun nawa nawawi ya tsira sa'a sai don cewa shi ilimi amana ne sannan kuma masu shi din sun yi tambihi dan haka za mu faɗa abin da suka faɗa malamai suka ce wannan maganar da al’imamun nawa nawawi yake cewa malamai sun ittifaqi akan halaccin yin aiki da hadisi mai rauni a cikin fada'ilul a'mal ka ce wannan ƙauli ne wanda in ka sake shi a haka saki ba kaidi akwai gaskiya akwai ta cewa a kansa domin ba ittifaqi bane gasken lamari a magana ce ta cewa saɓani ne tsakanin malamai domin a cikin akwai da yake ganin ba za a aiki da shi ba a cikin hukunce-hukunce da kuma fada'il ɗin ma kansu misali in muka koma maganar da al'allama muhammad jamaluddin al-qasimi yake yi a cikin littafin qawa'idut tahdith shafi na ɗari da sha ɗaya za mu ga yana cewa ya kamata mutum ya sani malamai suna da mabambantan ra'ayyuka wurin aiki da hadisi mai rauni ya ce ƙauli na farko kwatauta ma ba za a yi aiki da shi ba a cikin abin da ya shafi ahkam da kuma fada'il wanda wannan ƙaulin ibn sida sayyidin nas ya kawo shi a cikin littafin sa'uyunul azhar daga malam yahya ibnu ma'in babban malamin bukhari kuma yahya ibnu ma'in ya nasabta wannan magana a cikin fathul mughis afwan al-imam sakhawi a cikin fathul mughis ya nasabta wannan magana yace ita ce ra'ayin al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki malamai da yawa suna ganin wannan shine mazhabin bukhari da muslim wallahu ta'ala alam wataƙila idan kai la'akari da sharaɗin bukhari da muslim zai tabbatar maka da wannan kuma za mu ga yanayin yadda al'imam muslim a muƙaddimarsa ya kausa lafazi ga marawaita raunana kamar yadda a baya muka yi ishara sannan kuma gashi ba su fitar da wani abu ba mai rauni a cikin littafin su guda biyu kuma wannan shine ita ce fahimtar ibnu hazm al-andalusi abu muhammad kamar yadda a cikin littafinsa almilal wa nihal yake cewa eh, ilimin da ma'abota wato ahlul mashriqi wal maghrib gabashin duniya da yammacin duniya duka suka rawaito yace ko kuma gaba ɗaya daga gaba ɗaya kasa an kasa ko kuma ababen dogaro daga ababen dogaro har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da aka tashi rawaitowa sai ya zama a hanyar akwai wani wanda aka soki lamirinsa ta hanyar ƙarya ko kuma rafkana ko kuma ma ba a san shi ba to wannan wasu daga cikin musulmai suna ganin a dogara da shi yace amma mu a wurin wannan bai inganta ba a dogara da shi a gina hukunci bai halatta ma ka gasgata shi ba bai halatta ma ka yi riko da wani bangare nasa ba wataƙila yana da kyau in karanta larabcin inda yake cewa ma naqalahu ahlul mashriqi wal maghribi aw كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به كنجيكو ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه to wal ilmu inda Allah watakila ka ce kamar wannan mazhabi mazhabi ne mai ƙarfi kuma wasu daga cikin malamai ma da yawa sun rinjayar da shi wanda mala albani shi ma irin wannan magana yake in ka koma a a, a bayanansa misali yana cewa وذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه فقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال إن يتبعون إلا الظن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث wato a dunƙule ma'ana yake cewa domin shi hadisi mai rauni wato yana tabbatar da zato ne amma ba mafi rinjaye ba ya ce wannan ko matsala ce wadda babu saɓani tsakanin malamai to idan ku haka ne to me yasa za a halatta a ce ba matsala a je a yi ta aiki da shi alhalin Allah jalla wa'ala ya zargi dogaro akan zato ko yin hukunci da zato a cikin littafin sa kamar inda ya ce shi ko zato baya amfana wa gaskiya komai a wani wurin kuma ya ce zato kawai suke bi wannan kaga siyaƙi ne na zalmi siyaƙi ne na zargi da a ce zaton ba abin zargi ba ne da bai kamata a kawo shi da wannan sigar ba ya ce kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku da dogaro da zato da yin hukunci da shi domin shi zato shine mafi karyar zance to sannan kuma abu na biyu in ka duba za ka ga wanda ya saba wannan ƙaulin ka ce ba shi da wata hujja gamsasshiya da ya dogara da ita da tafi wato ƙarfin ma'abota wannan hujjar don haka abin da yake mafi ƙarfi a ilimi ai shi ake dogaro da shi a aiki da shi har walau dai akan wannan maganar tambihi akan wannan gaba za mu ga shekul islam ibn taimiyya allah ji kansa da rahma shi ma ai ah, yana da magana makamanciyar wannan in ka koma littafinsa alƙa'idar jalila shafi na tamanin da hudu wanda al-matba salafiya suka buga shekul islam ibn taimiyya yake cewa ma kana ahmad ibn hanbal wala amsaluhu min al-a'imma يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن faqad ghalita alayhi al-imam ibn taymiya yace al-imam ahmad Imamu sunna bai kasance shi da ire-iren su cikin magabata ba suna dogaro da hadisai waɗanda suke da rauni a cikin shari'a yace kuma duk wanda yake rawaitowa yana cewa imam ahmad shi ma yana aiki da hadisi mai rauni to wannan ba gaskiya bane imam ahmad ba haka yake ba kuma in ka ce masa haka ka raba mai wannan to kai masa kuskure duk da dai watakila ko mai tambaya ya tambaya ya ce to ai kuma ana rawaitowa daga shi al'imam ahmad ɗin da al'imam abdulrahman Dan mahdi da Abdullahi Dan mubarak duka wayannan kuma malaman bukhari ne suna cewa idan ruwina ko idan rawaina fil halali wal harami shaddadna idza rawaina fil fada'il wa nahwiha tasahal ma'ana idan muka tashi riwaya da ta shafi halal da haram fiqhu kenan sai mu tsananta ba za mu karba ba sai abin da muka tantance ya inganta amma idan muka tashi riwaya a fada'ilul a'mal to a nan gurin muna yin sako-sako ba ma tsanantawa to wannan ma wannan maganar idan ka kalle ta ai babban malamin hadisin nan na zamanin nan الإمام أحمد شاكر الله يجيك أنك دا رحمة أي يما قنا كنت إن دي قين وتداجيا أتكين لد أبن دلتنا الباعث الحفيف شافي نتهريد دا إن دا مالا من يكي تشوى ينامي تعليكي أكونا مجانا يتشوى فإنما يريدون به فيما فيما فيما هو أرجح والله فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل درجة الصحة فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا بل كان آه، كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط ما لقيت شيء ما ون ون كسكرينينا فهمت الكامينولوجي شين مصطلح مسكني في ده حديث ضعيف شو إذا روينا آه، في الفضائل آه، وننتساهلنا تساهلنا idan Al'imam Ahmad ko Abdurrahman ɗan Mahdi ko Al'imam Abdullahi Mubarak ko Akran su suka ce wannan hadisin mai rauni ne malam ya ce ba shi ne raunin da malaman mutaakhirun suke nufi ba domin a wancan zamanin nasu hadisi biyu kawai suke kasashe mai inganci da mara inganci mai inganci wanda ya kai ƙololuwa na inganci ya cika sharuɗa mara inganci kuma wanda ya yi ƙasa da wancan ko da bai faɗo cikin katigori na me ba yawwa Katigori na hadisan da wato suka zama masu tsananin rauni shi yasa yake cewa ni dai abin da nake rinjayarwa yace Allah shine mai ilimi wannan tasahul din da aka rawaito suna yin magana akai to suna magana ne wurin riko da alhadithul hasan a wurin malamai na yanzu kenan ma'ana hadisin da bai kai matakin sahih ba ba wai tsabagen raunin ba ne. mala albani shi ma ya ji daɗin wannan maganar ta al'imam ahmad shakir tun da ra'ayinsa ne shi ma sai ya zo a cikin sahihul jami'a sai yake magana dangane da wannan sai yake cewa don haka sakacin da suke wurin abin da ya shafi fadailul a'mal ba sa tsanantawa na rawaito hadisi wanda sai ya zama kololuwa a nan gurin ai magana ce akan cewa in ka tattara asanid din wanda al'adar su shine dama ba sa ɗaukar sanadi ɗaya su magana a kansa a tattarawa suke in ba haka ba ai za a samu kuskure kamar yadda al-Imam Ali ibn Madini yake cewa al-babu idza lam tushma turuqu lam yatabayyan khata'u malamin ya ci gaba da cewa kuma al'adar su ta gudana akan cewa irin wannan asanid din suna ambatan su ba tare da ma sun ce ga hukuncin sanadin ba domin a wannan lokacin ilimin hadisi yana da faɗi yana da zurfi ya mamaye mutane da an cewa na ɗan wane hadisu an fulan sun san cewa wannan hadisin mai rauni ne ko mai inganci ne don haka ambatan sanadin kadai yana wadatarwa ga barin ambatan mai rauni ne ko ba mai rauni ba ne amma inda matsalar take shine idan suka rawaito maganar hadisin ba tare da sanadi ba kamar yadda da yawa 'yan baya suke yi kuma su yi shiru 'yan baya ba tare da bayanin ba to a nan ne fa maganar take tasowa to a nan gurin za mu ga cewa su suna da takawa da tsoron Allah na ba za su ha'inci al'umma ba in dai suka ce abin mai rauni ne to kawai za ka samu mai rauni ne in suka ce kuma ah, mara rauni ne to za ka samu mara rauni ne don haka a dunkule kuma za mu ga cewa ah, sai mai ɗauraya a kan matsalar cewa yayata hadisai wanda ba su inganta ba a wurin abin da ya shafi ayyuka na kwaɗaitarwa ko na tsoratarwa babu shakka wannan yana da mummunan makoma domin idan aka tafi a haka za ka kasa auna tsakanin ayyuka a ma'auni na adalci daidaitacce sai ka ga wani aikin ya fi wani wani bai kaiwa wani ba wannan sai ya zamto ya bayi zuwa tadarub a ce wannan wace irin shari'a ce alhalin kuma babu cin karo da juna a shari'ar musulunci sannan abu na biyu kuma idan ka duba za ka ga cewa ire-iren waɗannan hadisan da ba su inganta ba za ka ga kusan akwai kuzuzutawa a wurin kwaɗaitarwa ga wasu ayyuka ko kuma tsoratarwa ga barin wasu ayyuka babu shaka wannan shi ma zai ba da wani bayani na bambara kwai ga waɗanda ba ma'abota ilimi ba ne ba za su iya linƙaya ba cikin ayoyin alƙur'ani da tafsiransa da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da sharhohinsu to sai ka ganin ma mutum ya zama discouraged ya zamto ya kasa gane to wanne ne ba wanne ne ba wanne zai ɗauka kai wanda wannan bayanin da nake muku yan uwa masu albarka za mu ga shi ya sa magabata suke razanarwa kada ma mutum ya dinga biye waɗanda irin malaman da in sun zauna ba su da aiki sai ba da labari wanda ake kiran su ma wanda za su yi karime karime da tarkace da abin da ya inganta da bai inganta ba wani ma kirkirarren labari ne su kawo domin a wa'aztuwa a izina kamar yadda mu ga al-Imam Muslim a cikin muƙaddimarsa ya kawo wata magana daga Asim inda yake cewa la tujalisul qassas ko qussa la tujalisul kada ku dinga zama a majalisan masu ba da labari qussa su ne irin waɗanda aka samu a cikin tarihin musulunci suna zama a masallaci sai su ta rawaito duk abin da suka samu wato ba za ka ce musu jari bola ba domin ba za ka danganta ah, hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da bola ba to amma aikinsu. ta fuskar rashin tantancewa din yayi kama da wannan duk abin da suka samu sai su tarkata wanda za mu ga malamai na Allah su kuma tantancewa suke yi domin al'umma su samu su yi amfani da waɗannan ɗin sannan kuma a dunkule za mu ga malamai da suka halatta a yi aiki da hadisi mai rauni sun kawo su sharuɗa sharaɗi na farko suka ce kada raunin ya zama mai tsanani kaga anan ka cire riwayar wanda suke makaryata ne in an ce wannan rawi kazzab ne to an samu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko kuma a'a almuttahamina bil kadhib waɗanda ake zargin su da ƙarya su ne wanda suke ƙarya wurin mu'amalar su ta yau da kullum ko da bai tabbata kuwa sun yi ƙarya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga anan zaka cire wanda ya zama yana da fuhshul ghalab kuskurensa ya munana domin duk irin waɗannan sunan raunin riwaya su abbafu shadid rauni mai tsanani sanan sharaɗi na biyu suka ce kuma izama wannan hadisin da yake da rauni zai iya shiga ƙarƙashin wani jigo ko wani tushe ingantacce wanda malaman musulunci suka yi amfani da shi wanda ka ga a can a baya al'imamun nawawi in ana biye da mu ‘yan uwa za mu ga ya ce amma ni ba na dogara ba ne akan wayannan riwayoyin da suke cewa wanda ya kiyaye wa al'umma ta hadisai guda arba'in za a tashe shi a dandazon malamai ya ce a'a na dogara ne da wasu ingantattun bayanai kamar daga cikin bayanan bayanin cewa Allah ya haskaka mutumin da ya ji magana ta kuma ya kiyaye ta kamar yadda kuma ya isar da ita kamar yadda ya ji ta da kuma ragowar hadisan to kaga anan mai tambaya zai tambaya ya ce to a nan gurin da wanne kenan cikin biyun mutum ya aiki da mai raunin ko ko a'a da wannan tushen na asali wanda ya inganta A ga wannan shi ma abin la'akari ne sannan sharaɗi na uku yan uwa a gurguje lokaci yana hararan mu cewa suka ce wai idan ma hadisin yana da rauni kada ka kudirce cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ko kuma kada ka kudirce cewa ya tabbata a'a sai dai kawai dai a kyautata zato to wannan shi ma za mu ga malamai sun ta tsokaci a kai cewa kada ka ƙudurce cewa ya inganta to ai wannan ko akwai matsala shi shari'a ana yin ta ne da me wato da da yaƙini da tabbatarwa don haka a dunkule dai yan uwa masu albarka za mu ga wannan abin nan ɗin da na jero mana bayanan malamai a kai gaskiya shine zance mafi rinjaye amma dai ilimi yana gurin Allah jalla wa'ala to ‘yan uwa masu albarka ba tare da ɓata lokaci ba za mu karanta ko da nassun hadisi na farko ne da fassararsa in ya so bayani kuma ya biyo baya malam ya ce alhadithul awwal an amiril mu'minina abi hafs عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه yace daga amirul mu'minin shugaban mu'minai Umar ibn al-Khattab da ake mai alkunya da Abu Hafs Allah ƙara mai yadda yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya kuma kowa da ka gani kowane mutum akwai abin da ya niyyata wanda ya yi hijira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da manzansa to ladan hijiransa yana ga Allah ladan koyi da manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam shi ma zai same shi a wurin Allah amma wanda hijirarsa ta kasance dan neman abin duniya ne ko ma menene ko kuma ma wata mace da yake so bayan yi hijirar ya aura to anan hijirarsa ko sakamakon hijirarsa yana ga abin da yayi kaura saboda shi wannan hadisi yan uwa masu albarka hadisi ne mai girma hadisi ne mai daraja al-imamu nawawi ya buɗe arba'una da shi kamar da muka ga manya-manyan malaman hadisi suna buɗe uh, rubuce-rubucensu da shi kamar imamul muhaddisin al'imamul bukhari rahmatullahi alai da shi ya buɗe malamai suka ce wannan hadisin yana cikin jawami'u kalimihi sallallahu alaihi wasallam bayanai wanda wato hadisi wanda ya tattare bayanai masu tarin yawa domin za mu ga al'imamun nawawi Allah ji kansa da rahma yana yin hukuncin da cewa hadithul a'mali bin niyya zai iya shiga babi guda saba'in cikin abuwab na fiqh ce hadithul a'malu bin niyya bai bar wa wani mai sanya batanci ba ga shari'a wata kafa da zai batanci ko inda zai iya cutar da shari'a ko wani mai dabara wurin haɗuwa da Allah ya ce shi ya samu mafaka babu wannan Ah, in aka duba faidul qadir sufuli na ɗaya shafi na talatin da biyu ya kawo wannan magana shi yasa ma shi al-imam an-nawawi din yake cewa shafi'i baya nufin cewa a iya babu saba'in kawai wannan hadisin zai shiga idan ka bibiya ka bi diddigi zaka ga yafi babu saba'in al shaukani muhammad ibn ali rahmatullahi alayhi shi yake cewa wannan hadisin yana la'akari da cewa wata ƙa'ida ce cikin ƙa'idojin musulunci ya ce shi ya sa ma ka ji wani cikin magabata wasu suna cewa ɗaya bisa uku ne na ilimi kuma yana cewa lallai wannan hadisin shi shi kaɗai ya cancanta a keɓance shi da rubutu da bayani kamar yadda ya yi wannan magana a cikin nailul autar sufuli na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da shida wanda kuma za ka ga cewa magabata sun ba wannan eh, janibi kulawa domin al'imam Jalaluddin Abubakar Asyuti wanda ya mutu shekara ta 911 zamu ga ai ya kebance wannan littafin da rubutu inda ya kira shi Muntahal Amal fi sharhi hadisi innamal a'mal wanda ciki ya kawo hanyoyin sa da abin da ya kunsa na fiqh littafi ne wanda ba shi da girma da yawa ina da shi aka samu dama za a fito da shi domin yan uwa su gani insha Allah ta'ala yan uwana masu albarka lokaci halinsa nan za mu dasa aya sai kuma a haɗuwa ta uku insha Allah ta'ala sai mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh